Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin muhallinka rayuwarka yana duba ne kan abin da ya shafi muhalli, sauyin yanayi, noma da kiwo. Yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A yau shirin zai yi nazari ne akan yadda karyewar farashin kayan abinci zai tasiri akan noman bana sakamakon zargin da ake cewa gwamnatin kasar ta shigar da kayan abinci daga waje da ke gogayya da waɗanda manoman cikin gida suka noma. A shirin da ya gabata mun kawo kukan da manoma ke yi akan wannan al'amari inda suke cewa gwamnati ba ta yi wani abu a game da kayayyakin aikin gona da suke saya da tsada ba. A yau shirin zai duba irin tasirin da hakan zai yi ga noman bana. Sai a biyo mu. yayin da alkaluma ke nuna ana samun faduwar farashin kayan abinci a sassan najeriya shugabannin manoma sun bayyana damuwa game da illar shigar da kayan abinci da ake yi zuwa kasar daga kasashen waje manoman na cewa hakan zai ƙara dulmayar da su cikin wata sabuwar matsala ta gasa da kayan abinci masu arha da ake shigar da su ƙasar baya ga fama da suke yi da tashin goron zabbi na tsadar kayan aikin gona manoman sun bayyana fatan shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai bullo da sabbin matakan sauƙaƙa noma don ba da damar gudanar da harkokin noma cikin farashi daidai aljihun talaka malam iliya shu'aibu babban manomi ne da ke noma kusan hekta ashirin a kowace shekara kuma a cewarsa bai kamata su sai kayan noma da ɗan ƙaran tsada a ƙarshe su kasa kofin da kuɗin da suka kashe ba maganan gaskiya ka sai taki ka sai maganin feshi ka sai duk wasu abubuwa kuma noma irin wannan da muke yi yanzu ya kai matakin da za mu ce noma ce ta kasuwanci ba ta neman abin da za a ci a gida kawai ba abin da ake ce subsistence farming ka ɗan yi noma ka samu buhu 20 ka kwashe kai gida ku ci da iyalai har shekara ta kewayo a ɗan sai da abin da ya saura shirin noman shekara na gaba to gaskiyar magana za ka yi noman da kana da buhu ɗari biyar wasu har dubu da wani abu sannan kuma a zuwa ce duk wahalan da kai ka samu wannan abun lissafin abubuwan da ka kashe sai ka ga ya zo ya fi karfin abin da ka noma cikin abin da ake sayar ake kokarin saya a hannunka to ka gaskiya mun fuskanci matsala a wannan wurin hakan ya kashe muku gwiwa wajen ci gaba da wannan harkar da ina ina ina ai taɗin kashe gwiwa kuma sai dai in ba harkan ka bane abun nan da ya faru yanzu kusan ya furmushe mu ne ta faru ne kwatsam ba tare da tsari ba amma yanzu da muka san yadda abun ke tafiya tun daga shirin noman da zamu yi mun san irin tsarin da zamu yi za nemi hanyoyi masu sauki wanda zai tabbatar mana da mun fidda abin da muka kashe a gona amma ta ina ne ita gwamnati ya kamata ce ta shigo ta yadda ku manoma ba za ku cutu ba su jama'ar gari waɗanda ake sayar musu da kayan amfanin gonar su ma ba su saya kayan da tsada ba to gaskiyar magana babban harka da gwamnati za ta yi na farko anan akwai abin da ake ce price control a daidaita farashi wani lokaci mukan so a bar kasuwa ta yi halinta inda a ce mu muke da controlling kayan da ke cikin kasuwa da za a iya ce eh, a bar kasuwa ta yi halinta to amma sai an yi wannan sai a buɗe hanya mu wani wanda shi bai wahala wurin nashi production din ba ya ɗebo kayansa wanda ko naira biyar biyar sai riba ne a wurinsa ya zo ya jibgar namu su yi competition to hakan sai ka ga namu na ne ke jin jiki so gaskiyar magana na ɗaya shine batun price control na biyu shine wa'in abubuwan da muke saya wanda su suke bamu wahala a kullum gwamnati ta sa ido a kai wato taki maganin feshi da dai duk sauran input da muke bukata na noman nan a ce farashin su ba nan ne za a sake shi sakaka ya zama yadda ya ga dama ba sannan kuma wurin sai da kaya kuma a controlling mana yadda za mu sayar sannan kuma gwamnati na uku a ko da yaushe idan mun fi fuskanci idan muka nomi abinci isasshe gwamnati ta dinga saya ta saya a hannun mu saya irin na daraja hallinka rayuwarka. Wasu manoman ma har sun fara bayyana fargabar cewa wannan hali da aka shiga da wuya ya bari su iya noma koda abin da za su ci a damina mai zuwa. Sai fa idan gwamnati ta ɗauki matakan da suka kamata. Amma a cewar ƙwararre a fannin tattalin arzikin noma, Malam Lawan Nuru, mafi yawan masu ƙorafi kan yadda farashin kayan abinci ya sauka, masu ɓoye kayan abinci ne ba manoma ba. an yi hasashen yanayi mai kyau kuma an samu ruwa wadatacce amfani ya yi inganci kowa ya samu arewa gaba kudan gaba ɗaya haka ne amma dai akwai 'yan jihohi nan da can wanda suka samu 'yan matsaloli wanda muna ganin cewa in aka tattara abin da aka samu na noma ɗin gaba ɗaya arewa zai iya compensating wasu abin da suka rasa a can wuraren su na haka godiya muke ma Allah mu wannan da ya mana wannan yanayi sai an samu yanayi kaka ta yi kyau to kuma sai ya zamanto amfani ya samu an ajiye shi to sai ya to a yanzu halin da ake ciki kusan fa amfanin da yawan ya bar hannun manoma muna bibiyan abin da ke faruwa a kafafen yada labarai cewa manoma suna kuka cewa kamar ana so a karya arewa ne ake farashi ake sauke farashin kaya da sauransu magana ta gaskiya mu a jami'ai na hukuma da muke gani ba haka abin yake ba wayanda suke kukan nan ba manoma ba ne wayanda suke saya ne su ɓoye an je bakin gona an sai a gun manomi da ya hidiman auren yarsa ya sai da amfaninsa abubuwa da yawa dai an zo an sai an ajiye sun sa a sito ba su bashi ruwa ba su bashi dusa bayan watanni uku sai manomin ya zo na nema ma ana ninka masa kuɗin a hukumance kullum mu malaman gona muna addu'a Allah ya sa amfanin gona ya yi daraja amma ba mu kiran sa yi tsada to haka muke fatan cewa wannan abin da yake faruwan nan idan a kiyasin da muka yi na hukuma misali a bara manomi zai iya kashe abin da bai kai miliyan ba ko a masara ko a shinkafa ya noma hekta guda to yanzu kai lissafi kuma mafi karancin abin da zai iya samu in ya gyara da kyau mafi karanci shine buhu arba'in in ka dauki buhu arba'in a hekta ɗaya a hekta daya yawa a hekta daya to idan ka dauki dubu buhu arba'in din nan kowanne akalla ana sai da shi akalla dubu hamsin yanzu buhun masara ko buhun shinkafa misali in kai dubu hamsin sau ɗari a guda sau arba'in nawa ne hagan manomi dole ya ci riba a yadda ya sai da amfaninsa masu wannan kukan su ne waɗanda suka saya suka tara suka ɓoye suka sai mummunar riba kuma allah bai kawo wannan yanayin ba tuni dai gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa bata shigo da kayan abinci daga kasashen waje ba la'akari da faduwar farashin kayan abinci a kasuwannin kasar ministan aikin gona abba kyari ya danganta saukar farashin da yadda manoma suka koma gona a bara Farfesa Alhad Suleiman mai sharhi kan tattalin arziki da al'amuran yau da kullum ya yi tsokaci kan wannan lamari. Shekarar ta gabata wanda suka yi noma sun samu alkhairi sosai ta wajen hauhawan farashin kayayyaki. Hauhawan farashin kayayyaki na bara kuma sai sa aka samu hauhawan kuɗin da ake amfani da su wajen gona, taki, iri, feshin ciyawa, feshin ajiya da sauransu. To da suka yi wannan tashin saboda ganin cewa an raja akan noman sosai. to alhamdulillah an yi noman an tara an samu riba waɗansu suka ɗan shiga harka ta bari su saya su ajiye suka sayi masu ɗimbin yawa suka ajiye sai aka samu abin da ake kira government policy wato tsari na gwamnati sai aka karya logon masu ajiya saboda mai an buɗe rumbunan da suke ajiye sannan kuma akwai ɗan ƙaramin buɗe da aka yi ma kan iyakoki sannan akwai wani mataki da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗauka ganin cewa sun kawo tsaiko ga kungiyar da ake ce mata USAID wanda ita ma tana taimakawa wajen sayan kayayyaki da ko da sunan za su raba sai kuma har kayan su rube a gurin su ba tare da sun raba ba to wannan abun sai kawo eh, lalle an samu matsala ta cewa farashin kayayyaki ya yi kasa shi dan kasa yana murna shi ko mai noma yana jin bakin ciki ya kashe kuɗi mai yawa ya zo kuma kusan abin da ya kashe ma in ya mai da shi ma dai ribar ba ta da yawa a cikinta to amma hakuri za a yi a ga cewa an sake komawa kan harkar noma din muhallinka rayuwarka Ƙungiyar manoman ta Najeriya dai ta jaddada cewa ba wai tana adawa ne da shigo da kayan abinci daga waje don sassauta tsadar farashinsu ba. Tana dai yin tsokaci ne don a kauce wa gurgunta harkokin noma a ƙasar. Sai dai masu hada-hadar sayar da kayan amfanin gona su nuna cewa yanzu a kan sayar da buhun masara a kan farashin da ya kama daga naira dubu arba'in da takwas zuwa naira dubu hamsin a wasu kasuwanni da ke arewacin najeriya malam sani musa ɗan kasuwa ne da ke wannan harka kuma a cewarsa bana lissafin su ya rikice sakamakon sauyin da aka samu a farashin kayan abinci duk kuwa da cewa a farkon kaka an sayar da buhun masara a farashin da ya kai kimanin naira dubu sittin magana ta domin allah a wannan sana'a da muke ciki mu mun ɗauke shi ne a matsayin sana'a kowa kuma yana da sana'ar da yake yi domin ya ci da kansa ya rike kansa so duk yadda ka ji an ce hannun da ya irga riba wata rana zai irga faduwa kwarai da gaske na sai kayayyaki ga sunan na tara da yawa kasuwa ta kare wasu an samu faduwar dubu ashirin wasu dubu goma wasu sha biyar to amma hakan bai karya min gwiwa ba ka san me yasa saboda nima watakila abu da zan je in siyo a kasuwa sauki zan siyo in na sayar sauki na siyo sauki hankali na yana kwance ina kira ga gwamnatin ƙasa da sauran 'yan kasuwa 'yan uwana kada mu damu da wannan yanayi abu ne ma na farin ciki duk da na sai kaya tsada ya iyo sauki in dai zan je nima wata bukata ta in sai sauki kuma abin hawa in hau sauki man fetur in sai sauki ba zan damu ba amma abin bakin ciki in na sayar sauki na sai tsada to raina zai baci to amma kana cewa kai baka damu ba su manoman da suke nomawa kuke saya don ku sayar suna nuna su cewa sun kashe kuɗi sun ranto kuɗi da sauransu amma kuɗinsu bai fita ba to ai baka sani ba in har manomi zai damu bai ma zai ba zai ma kai mu damuwa ba duk da ni ba manomi bane amma mu muke sayan kayan su kamata ya su ma su yi farin ciki saboda in kai noma eh, nakan ɗan yi noma kaɗan da zan ɗanci a gidana ma, idan kai noman nan ka sai taki da tsada waye da tsada kar ka manta fa in ka tashi zaka canja ne idan shinkafa ka noma a rayuwarka gaba ɗaya ba zai yi ka ce ita za ta rike ka ba kana buƙatar taliya za ka ɗebi shinkafar ka za ka sayar za ka samo taliya a sauki za ka ɗebi shinkafar ka za ka sayar za ka samo hatsi gero dawa masara a sauki to me abin ɓacin rai me abin bakin ciki hatta takin zai dawo ya sauka shi ma tunda shinkafar ma ta sauka sai dai kawai a sake komawa gonan maimakon yau kayi noman kana expecting miliyan ɗaya har kuɗin da ka kashe ko wani abu sai ya dawo dubu ɗari biyar to karka taɓa su kaɗan yi na uzurinka ka ɗan ka sake komawa gonar insha Allah in ka sake yin noma za su dawo da kuɗin tunda duk kayan da zaka saya masu sauki ne amma kai yanzu menene kiranka ga waɗanda abin ya shafa ma'ana tun daga kan ita kanta gwamnatin Najeriya da kuma su manyan manoma da suke noma abincin da suke kawa kuke saya don sayarwa jama'a na'am kirana anan shine su manoma su yi haƙuri su san cewa akwai situation yanayi da yake zuwa irin haka dole wata rana an samu riba wata rana a samu faduwa sai ita kuma gwamnati ta ji tsoron allah ta yi wa manoma sauki a saukar da kayan gona a saukar da duk wani amfanin gona a ba da tallafi na abubuwa da za su taimaka wa manoma sannan kuma wani lokaci gwamnati kan iya sayan kayan manoma ta raba wa al'umma kuma in ta saya misali ta sayi buhun shinkafa dubu arba'in arba'in ta gara masu da zai ta wa talakawa dubu talatin talatin kawo gwamnati ta taimaka kana da ra'ayin gwamnati ta rika amfani da tsarin nan na adana kayan abinci a rumbunanta ta yadda in kayan ya fara tsada ko karanci ta fito da shi a kwanakin nan akwai wani gwamna da na ji an ce yayi haka a jihar sokoto ne ya sai kayan abinci ya ajiye kuma ya fito da shi ya magana ya ce ba wani magana jam'iyya ya naɗa wani kwamati ya ce duk gunda za a je local government ward ward a tabbatar talaka ya mora kaga in irin haka za a yi da kyau amma in gwamna zai siya ya ajiye in yi tsada ya sayar tsada kaga babu technology a ciki muhallinka rayuwarka Shirin muhallinka rayuwarka na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ana iya sake sauraron shirin a rfi.fr/ha. To ko yaya tasirin wannan sauka da farashin kayan abinci ke yi a Najeriya akan tattalin arzikin ƙasa? Ga Farfesa Dalhat Suleiman. A zai ta shafi tattalin arzikin ƙasa. Idan ba a kula da wannan ba abin da gwamnati ke yi ƙasashe masu yawa kamar irin ƙasa ta Thailand idan wani abin ya faru sukan ba da wani tallafi shine sai a je sai a sanya farashi mai kwari wanda zai ga cewa bai kare gwiwan shi dan ƙasa ba to sai a je duk wanda yake da store yana da kamar buhu dubu goma ko hamsin ko makamantan wannan sai a saka farashi idan mu kaddara yanzu masara ta dawo dubu arba'in ko dubu talatin da biyar ko makamantan wannan to sai gwamnati ta bada kamar naira dubu hamsin ko wani buhu sai a saya to sai a raba su a distribution challenge su ne da ake sai da su wanda kuma gwamnati za ta sai a dubu hamsin ta je ta sai da shi a dubu arba'in din saboda wannan dama akwai abin da ake kira reserve cash reserve to wannan cash reserve da aka amfani da shi ne ko ta ɓaci to yanzu an shiga yanayin ta ɓacin ne to kaga tattalin arzikin yanzu idan gwamnati ta ɗauko kuɗin ta na reserve ta sanya shi wajen ganin cewa an kara ma manoma kwarin gwiwa ya taɓa tattalin arzikin idan kuma ta ce ba ta fitar da wannan kuɗin ba aka kashe kwarin gwiwa mutane to noma ko ba zai nan gaba ba to nan ma kuma za a zo a samu karancin kayayyakin ba duk kuma sai a zo a sake samun tashin goron zabi na kayayyaki din to amma idan ita gwamnati za ta yi hakuri sai ta bi dukkan wanda suke ganin cewa suna da kayayyakin nan sai a sanya musu wani kudi a dinga saya ana fitar da shi saboda kada a zo a asara yanzu mana cikin shekara ta 2025 babu mamaki ka samu wani kayan da aka je tun shekara ta 2023 saboda ana jiran sai farashin ya tashi ya kai yadda shi mai sayarwa yake so to kuma sai kayan sai ki tashi a yanzu haka da ake cikin nan to wannan abin da ya kawo ya kamata ita gwamnati saboda tsoron kada illar ya zo ga tattalin arziki to ya kasance sun samu wannan tsari na ganin cewa an bi an tallafawa su manoman sun samu kwarin gwiwa koma cikin cikin gonaki na ƙarshe kuma shine idan gwamnatin tana da hali duk abin da shafi taki da yadda suke ba da tallafi a ka'ida maganin cewa ba ci da tallafi ƙasa irin ta najeriya har yanzu ba ta yi rikar da za a ce za ta yi dogaro kanta an bar shi manomi sai ya tunani da hankalinsa sai amfani da dukiyarsa ba gwamnati idan tana da shi ta sanya kudi ta sa ta sayo kayayyaki a raba ma talaka yadda ake so saboda duk ƙasar da ba ta iya rike kanta a matsayin ciyarwa to gaskiya har yanzu tana cikin kaskantacciyar kasa muhallinka rayuwarka ko da yake dai manoman da abin ya shafa na cikin halin damuwa sakamakon rashin dawowar kuɗaɗen da suka kashe a gonakinsu a gefe guda kuma wasu manoman na cewa ko a jikinsu alhaji muhammadu inuwa bello matsakaicin manomi ne mai noma abincin iyalinsa a cewarsa wannan sauyi da aka samu na farashin kayan abinci bai shafe su kai tsaye ba yana mai cewa ya fi shafar masu saya don sayarwa ne kasan manoma kala biyu ne akwai mai noma don ya ci akwai kuma mai noma don ya sayar in mai noma don ya ci ne ba abin da zai daga masa hankali domin abincinsa yana nan noma fa ita ce ake ce sana'an da duk yadda aka yi ba za ka yi faduwa ba don ko an ƙi saya a kasuwa da ka mai da abin ka gida ka je ka ci Ka ji ɗaya kenan to shi kuma manomin da dama ya yi don ya sayar ne wallahi ni a nawa ganin shi ne akwai mugun nufi dama cikin al'amarin ai ba yau kayayyaki da tsada ba sayan da suka yi suka ɓoye ko kuma suka noma suka ƙi su fitar wai suna jiran sai tsada ya yi tsada Allah kuma ba zalumin bawansa ba ne ya ga tausayin bayansa sai ya saukar da kuɗin. kai kana daga cikin wani rukuni ne na manoma ina ɗaya daga cikin duka don nakan yi in ci idan kuma shekara ya yi tsayi na ga bani da kuɗin da zan je in yi sai in ɗibi wanda yake so ɗina sai in sayar in sayi taki in sayi kayan amfanin gona in je in yi noma na saboda haka laifi ne na mu manoma in mun yi lokacin da ake bukatar a sayar abu a yi arha in ka tuna duk lokacin da aka ce kakan abu kaza to lokacin yake arha to yanzu bayi da wani kaka saboda kawai mugun nufin wasu daga cikin mu suna ɓoyewa. kuma maganin wannan abu yanzu shine tunda har an gane haka to gwamnati kuma sai ta shigo ciki domin gwamnati dole ta shigo ciki ta sauƙaƙa turktoci wanda ce ta gyara gona wa manoma sannan maganin ciyawa ko maganin da ake amfani da shi wajen noman nan ma gwamnati ta shigo ciki ta daɗa ragewa sannan ta kuma buɗe kasuwanni wanda ana sayar da kayan amfani ana gama girbi ta ce to ga kasuwa in ta ga dama ma ita ce sai ta tara ta ajiye in ya ɓaci ita ta sayarwa wa wa jama'anta cikin sauki wallahi shine kawai maganin al'amarin muhallinka rayuwarka sai dai duk da cewa al'umma da dama na nuna farin ciki kan lamarin wasu na nuna shakku kan tasirin haka a nan gaba inda suke cewa lamarin ya samo asali ne daga izinin da gwamnatin tarayya ta bayar a cikin watan yunin bara na shigo da abinci don sassauta wa jama'a tsadar kayan abincin amma mafi yawan manoman kasar sun bayyana cewa suna nan daram akan shirinsu na ci gaba da wannan harka ta noma amma ba su gajiya ba wajen roƙon gwamnati ta najeriya ta sassauta farashin takin zamani da sauran kayan aikin na gona muhallinka rayuwarka madalla nan za mu tsuke bakin shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin mu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje wanda ya ɗawainiyar haɗa shirin da kafatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu